Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da faru wato da Murtala Faru san inna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata. 24 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su farko ga murtala da kanin labarai. Kasar Ukraine ta ce hare-haren da Rasha ta kai a wasu sassa biyu na kasar sun raunata akalla mutane takwas. manazarta sun ce rikicin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin isra'ila da hamas ya jaddada kalubalen da ke fuskantar wani gagarumin shiri da gina sabuwar hanyar kasuwanci daga india ta hanyar gabas ta tsakiya zuwa turai a yau talata ake sa ran michael cohen tsohon lauyan donald trump zai tsayu a gaban kotu a matsayin babban shaida kan tsohon shugaban kasar kanun labaran kenan a cikin shirin na wannan lokacin za ku je da 'yan sanda a birnin jos da ke tsakiyar arewacin najeriya ke ci gaba da gudanar da bincike kan wani likita wanda ake zargi da sace kodojin masu wato wasu marasa lafiya da suka je asibitin shi domin duba lafiyarsu baya ga irin sakaci da wasu likitocin kan yi akan aiki inda mara lafiya kan rasa ido garin neman gyaran gira muna kuma tafa da rahoto kan hangen da masana harkar haƙowa da sayar da man fetur a najeriya suka yi na cewa har yanzu fa zaɓi mafi alfanu wajen samun sauƙin farashin fetur shine kafa ƙananan matatun mai da kuma sauƙin sarrafawa domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni sai a kasance da mu a cikin shirin muna kuma tafa da shirin na dutse tsohon ciniki wato noma tushen arziki tare da abokin aikin mu muhammad hafiz babale amma duk sai bayan an gyara zama an saurari kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar ukraine ta faɗa a yau talata cewa hare-hare da rasha ta kai a wasu sassa biyu na kasar sun raunata akalla mutane takwas ministan harkokin cikin gida igor kilimenko ya sanar ta kafafen sada zumunta cewa a yankin kason da ke kudancin ukraine hare-haren da rasha ta kai ta sama da makaman atilare da ta harba sun raunata mutane hudu suka kuma lalata wasu gidaje kilimenko ya kuma ce a wani harin na rasha a yankin kharkiv da ke arewa maso gabashin ukraine ya raunata wasu mutane hudu a yau talata ukraine da rasha duk sun ce rundunar sojin su sun dakile wasu hare-hare da makiya suka kai da motoci ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta lalata jiragen ruwan ukraine uku a bangaren arewacin tekun bahar aswad ita kuwa ukraine ta ce sojojin samanta sun kakkaɓo jirage shida maras matuka na rasha da aka harba daga crimea rikicin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin isra'ila da hamas ya jaddada kalubalen da ke fuskantar wani gagarumin shiri na gina sabuwar hanyar kasuwanci daga indiya ta hanyar gabas ta tsakiya zuwa turai a cewar manazarta ana kallon hanyar tattalin arzikin indiya da gabas ta tsakiya da turai ko kuma imec a takaice da aka ba da sanarwa a taron koli na kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki da aka gudanar a india watan da ya gabata a matsayin wata muhimmiyar hanya ta zamani da kuma wani zaɓi a kan shirin kasuwanci na belt and road initiative na china sabon shirin na samun goyon bayan amurka da tarayyar turai da saudiya hanyar kasuwancin na da manufar shimfiɗa hanyar jirgin ƙasa da jigilar kayayyaki da za ta haɗa ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da saudi arabia da jordan zuwa tashar jiragen ruwa ta haifa ta isra'ila a tekun bahar rome ana iya jigilar kayayyaki daga nan zuwa turai ta hanyar shigewa ta suez canal sai dai yayin da isra'ila ke kai hare-hare a gaza a matsayin martani ga harin da mayakan hamas suka kai a ranar bakwai ga watan oktoba yankin ya fada cikin rashin kwanciyar hankali yayin da rikici ya zama mafi muni a yaƙi biyar na gaza. An jima kaɗan na san ina zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga wakilin mu a Jos Ilyasu Kasim domin jin yadda 'yan sanda a birnin Jos ɗin da ke tsakiya arewacin Najeriya ke ci gaba da gudanar da bincike akan wani likita wanda ake zargi da sace kodojin su marasa lafiya da suka je asibitin shi domin duba lafiyar su Ga Ilyasu Kasim. Tashin hankali da kaduwa mara misaltuwa. shine halin da kehinde kamal ta tsinci kanta a ciki a lokacin da aka faɗa mata cewa koda ɗaya take da ita a 'yan makonnin da suka wuce ta kasance ɗaya daga cikin mutane na baya-bayan nan da al'amarin satar koda a asibiti a najeriya ya shafa kehinde wacce a shekarun baya-bayan nan take ta yawan rashin lafiya ta shafa kusan shekara biyar tana rayuwa da koda ɗaya ba tare da ta sani ba lamarin nata ya faru ne daga shekarar 2018 lokacin da ta je wani asibitin cikin unguwa mai suna murna clinic jos domin a yi mata maganin ciwon ciki bayan da na kwanta ban lokacin da aka kai ni tiyata ba ka an gaba na allura a suka gama aikin ban san komai ba min kai kafin na bude ido na sai an nan juma na muka je kafin na san cewa na bude ido na na gane ido na ya kai nan sati da yamma kafin na san cewa na asibiti in kuna gina tafi gida ne so bayan shi min tafi min yi kwana bakwai kafin ya salame mu sai muka dawo gida aikin da aka yi wa kehinde a wannan asibiti likitan wato nowa kekere wanda aka fi sani da dr yalo ya faɗa mata da mai gidanta cewa aikin appendix aka yi mata to amma tun daga lokacin ke hindi ta ƙara samun cikakkiyar lafiya ba a makonnin da suka gabata ne ta je asibitin koyarwa na jami'ar jos inda aka sanar da ita abin da bata taɓa zata za ta ji ba na sami dakta da na gan dakta duba kaka din da ya gaza ta ta mai baya wannan ne aiki na aka minci mace aiki appendix ne appendix ne lokacin da aka a wannan asibitin ta asibitin yalo a ta nasarawa yan shanun nan ta sai ta ce mu na farko bata ga mu aikon gudu ba sai ta ce mu gudu ta gani a jikin ta ce mata wannan nan ne cikin ki ce to na ce ya riga a fice ne shi yasa aka yanka shi haka ita ce da aka cire shi an bani ni ce ka ba bani ba amma zan tambi mai gida na ta ta ce to abin da aka gani a cikin foto in an cire kiti daya an cire kiti daya labarin ya tayar da hankalin mutane a yankin wasu sun ta zuwa wasu asibitocin don su duba ko su an cire musu tasu kodar ba su sani ba a asibitin na murna clinic ta haka ne shi ma baba ojibade ya gano cewa an sace mishi tashi kodar guda daya a asibitin na murna clinic mai ɗakin shi ta tun lokacin da abin ya faru ya ce mu zai je check-up sai ka dawo sai ya tafi ta 30 minutes ya kira ni zai shiga tiyata sai ki yi ki zo ce a check up ya dawo operation kuma sai ya ce haka doctor ya ce shi dai dr noah kekere da ake zargi da wannan aika-aika ya kwashe shekara ashirin yana aikin likitanci a jos ba tare da samun shaidar karatun likita ba yanzu haka likitan yana nan hannun 'yan sanda ana gudanar da bincike a kan shi sannan an rufe asibitin nashi na murna clinic da ke nasarawa a jos we got the information of his activity rundunar 'yan sanda ta samu labarin kuma dpo sp timothy ya yi maza-maza ya kama shi don ci gaba da bincike binciken da rundunar 'yan sanda suka yi ta gano cewa shi mr kekere ba likita bane ya dade yana kaddamar da aikin likitanci a wannan yankin kuma idan bincike ya kammala za a gurfanar da shi a gaban kotu don zartar da hukuncin da ya dace bisa alamu satar koda yanzu haka ta zamo babbar harkar samun kuɗi a najeriya a ranar biyar ga watan mayun wannan shekara ne dai wata kotar kasar ingila ta yankewa wani babban ɗan siyasa ɗan najeriya da matarsa hukuncin shekara tara da shekara shidda a gidan yari dalilin kokarin cirewa wani matashi koda da suka yi da taimakon wani likita daga jos nigeria iliyasu kasimu To madalla an gaida Ilyasu lukasun da wannan rahoto amma karka yi nisa domin zaka dawo da rahoto na gaba idan Allah ya kai masu sauraro ka da a shafa'a ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka duk sadda ake so za a iya zuwa shafukan na intanet a viewhausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga rahotonmu na gaba inda a najeriya a yanzu haka ake ganin cewa hanyoyin da za a bi domin ganin cewa an samu sauki na sai da man fetur shine kafa wato ƙananan masana'anta man fetur domin samun hakan cikin cikin sauki ga hawa umar da cikakken rahoton. A yau talata 24 ga watan Oktoba ne ake sa ran Michael Cohen tsohon lauyan Donald Trump zai tsayu a gaban kotu a matsayin babban shaida kan tsohon shugaban kasar a wata shari'ar damfara da ke neman wargaza daular kasuwanci ta Trump. Ana sa ran Trump zai kasance a gaban kotu a yau talata a cewar wani da ke da kusanci da tsare-tsarensa. Hakan na iya haifar da gama ta gaba da gaba da Cohen wanda ya zama ɗaya daga cikin masu sukan lamirin trump tun bayan da ya yanke hulɗa da shi shekaru biyar da suka gabata trump wanda ke kan gaba a zaben fidda gwani na 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican a zaben shekara ta 2024 ya gudanar da sabon yakin neman zaɓe jiya litinin a new hampshire kuma kwanaki kaɗan bayan da alkalin da ke sa ido kan karar ya ci shi tarar dala dubu biyar shari'ar da anthony general ta jam'iyyar democrat a new york lelicia james ta gabatar ta yi zargin trump ya ƙara kimar kadarorinsa da biliyoyin daloli a cikin bayanan da ya bayar ga bankuna domin samun ingantacciyar sharuɗan lamuni cohen ya yi aiki a matsayin lauyan trump na tsawon shekaru kafin su raba gari a tsakar matsalolinsa na shari'a manyan jam'iyyun adawar ƙasar poland sun faɗa a yau talata cewa shirye suke su karɓi mulki yayin da suke kokarin kara matsin lamba ga shugaban kasar kan ya gaggauta yanke shawarar naɗa ɗan takararsu donald tusk a matsayin prime minister jam'iyyun adawa masu goyon bayan kungiyar tarayyar turai ta eu sun sami rinjaye a zabukan da aka gudanar a farkon wannan watan wani gagarumin sauyi ga poland bayan shafe shekaru takwas suna takun saka da brussels kan batutuwan da suka hada da 'yancin kai da kuma na 'yancin luwaɗi da maɗigo a can baya shugaba andres juda na kawancen jam'iyya mai ra'ayin kishin ƙasa ta law and justice ya ce zai ba da damar kafa gwamnati ga jam'iyya mafi girma a majalisar dokokin ƙasar jam'iyyar ce ta zo ta farko a babban zaɓen, amma ta rasa rinjaye yana da wuya kuma a iya kafa gwamnati don neman abokin haɗin gwiwa. da Murtala faru Farusan ina da karanta mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da fatan za a yi mana gafara a rahoton da na gabatar a yanzu ne Allah ya da za mu kawo mu kushe. fetur a yanzu a Najeriya ba iri ɗaya bane ko da kuwa a gari ɗaya ne inda a wani wajen akan samu ratar da takan kai naira goma sha biyar har ma fiye. Kazalika man fetur da akan yi amfani da shi a cikin ƙasa ya fi tsada a yankunan arewacin Najeriya da ke nesa da bakin teku. Ƙwararren ma'aikacin fetur da ya yi aiki a cibiyar haƙar fetur ta golf of Guinea Dr. Mubarak Ibrahim Mahmud ya ce zaɓin shi ne mataki na gaggawa da zai taimaka wajen sauƙaƙa farashin man. A takaice dai Najeriya dole ta kasa. kasance 'yan kasanta ne za ta rika bayowa daman sai da ɗanyar manta idan har ana son a samu ci gaba najeriya dole sai ta koma ta zauna ta dubi yadda za a yi a samar da wa'annan ƙananan refineries ɗin da ake cewa modular refinery Shi ma tsohon karamin ministan kuɗi Dr. Yarima Lawal Ngama ya sha nana ta mahimmancin kafa matatun fetur daga 'yan kasuwa har daga bisani aka kaddamar da matatar fetur mai zaman kanta ta dangwata a Legas. yanzu muna da manya-manyan kamfanin mai ga na nnpc ga na wani mrs ga na owando ga na con oil ga na total to ina matatan man fetur ɗinsu me yasa ba za su kawo matatan ba su da kuɗin ne suna da kuɗin sai ga sun je wani kasan sun je sun yi matatar fetur mu a nan namu sai da su sayi danyen mai su tafi da shi wani kasa kuma su kawo mana shi in an tace 'yan kasuwa su zo su kafa matatan man fetur mu samu man fetur ya wadata a ƙasar nan har ma mu rinka sai da wa ma kasan waje cin man fetur shi yasa aka ce wannan abin gwara a bura kawai a buɗa in an buɗa ta gaba ɗaya shi kenan sauran mutane ma su shigo su yi matatan man fetur komai gwamnati kuma ta tara kuɗin ta ta ma mutane abin da suke so. kamfanin man fetur da ya sanar da nasarar samun ɗanyen mai a rijiyoyin kulmani da ke jihar bauchi da gombe sai kuma zuwa kaddamar da aikin haƙo man a jihar nasarawa aikin haƙar man a yankin borno ya samu cikas a lokacin da fitinar Boko Haram ta tsananta tsohon shugabar matatar kamfanin fetur ta Kaduna da ke kamfen ɗin karfafa matatar Wari Fatakwal da Kaduna injiniya Kailani Muhammad na cewa marigayi Firimiya Ahmadu Bello ya yi wa yankin Arewa adanar arzikin mai da ya dace a kara masa kaimi wajen cin gajiyarsa. A lokacin da in aka samu mai a kudu aka zo aka ce za a zo a yi bincike a arewa sai ce a dakata. To wannan ya yi mana alheri yau. Saboda wallahi alaji muna da mai yanzu akwai mai a bidatro distance din wajen kilomita wajen 200 da wani abu mai na kwance baya exploiting ba. Matatun man fetur ɗin Najeriya da ba sa tace mai da zai wadaci ƙasar don haka kusan kacokan ƙasar kan shigo da mai daga ƙetare da ke zama da ɗan karen tsada don hauhawar farashin dala Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Hauwa Umar da wannan rahoton masu saruka da shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma shirin zai sake koma Jos a Najeriya inda mutane waɗanda ba su da lafiya akasarinsu wato lokuta sukan je asibiti ne domin fatan za su samu sauki amma ba haka lamarin yakan kasance ba kamar yadda ya kasance da aisha abubakar wata shekaru uku wacce aka haifa da larurar shawara ga ilyasu kasin da wannan rahoton <laughs> Aisha Abubakar kenan wata 'yar shekara uku da ba ta iya zama da kanta ko yin magana sakamakon nakasa da ta samu saboda sakaci ko kuskuren ma'aikatan asibiti. Lokacin da aka haife ta iyayenta sun lura tana da shawarar yara, wato jandis a turance kuma suka ja hankalin likitoci a asibitin da aka haife ta a Kaduna. Maimakon yin bincike ga jan hankalin da iyayenta suka yi sai likitoci suka tura su gida kawai bayan sawo uku da haihuwarta. inda suka ce babu abin da ke damun jaririyarsu. Da ta fito bata ɗan yi kuka sosai ba, to a lokacin aka ɗan dudduke ta ta ɗan yi kuka haka sai ta buɗe idonta na ga idonta ya ɗan yi green haka yellow color. Kamar akwai sinin ɗin dai wani abu dai da yake abnormal a jikinta. A kusa da ni akwai doctors guda biyu a asibitin da na haife ta a Kaduna. sai na yi musu bayanin cewa na haifi yarinya na ta yi idonta ya yi wani color suka yi min shouting suka yi min faɗa suka ce ni zan gwada musu aikin su after three hours suka ce mu tafi gida bayan kwana biyu jikin jaririya aisha ya ki daɗi hakan ya sa iyayenta koma asibiti da ita inda suka sake gamuwa da wani sakacin kwana biyu muka dawo da muka dawo suka ce za a kwantar da mu a scbu eh, neonatal intensive care unit aka kwantar da mu za a yi ebt tun 11 na safe tun sha 11 na safe muke asibiti ba su suka zo suka kula mu ba sai karfe biyu na dare sannan aka zo aka yi ebt ko a lokacin ma ta fara convulsing tana ta seizure tana ta jijjiga a lokacin ma dai kawai already brain din ya riga ya yi damaging rashin daukar mataki da likitoci suka yi a sa'o'in farko na haihuwar aisha da yiwuwar ya janyo mata nakasa ta har abada dubban mutane ne suke samun nakasa ta dindindin ko mutuwa sakamakon kuskure ko sakacin likitoci a najeriya a cewar kungiyar ma'aikatan lafiya ta kasar kashi hamsin cikin ɗari na mutanen da ke mutuwa a asibitoci yana faruwa ne saboda kuskuren magani da sauran kurakuran ma'aikatan jinya ministan lafiya na kasar farfesa alifate ya ce abubuwa da dama ne ke haddasa kuskuren duba marasa lafiya a kasar a wani wurin Eh, na'urar aiki ne ba zai aiki daidai ba in bai yi aiki daidai ba ma'aikacin lafiya kaka sai kuskure domin abin da na'ura ya gabe shi ba daidai ba ne wani wurin ma'aikacin lafiyar ne ba shi da eh, fahimtar aikin da ya kamata to kaga in aka ilmantar da shi za a gyara wani wurin eh, tsarin raba magunguna ne zai hargitse a yi wani kuskure din wani babban kalubale da iyalan mutanen da suka samu nakasa ko suka mutu sakamakon sakaci ko kuskuren likitoci a najeriya ke fuskanta shine na neman adalci wata kungiya mai zaman kanta haven homes foundation tana kokarin taimakawa ire-iren mutanen da magani tare da kokarin kwato musu haƙƙinsu. na samu medical lawyers association of nigeria da suka nuna sha'awar su shigo su nemi likitocin nan da suke wannan sakacin kuma a san yadda za a yi a hukunta su. Fatan da iyayen Aisha suke yi yanzu shine hukumomi su ɗauki matakin da ya dace don kubutar da sauran jarirai daga faɗa haɗarin sakaci ko kuskuren ma'aikatan lafiya kamar yadda suka fuskanta. Alhassan Bala, taskar VOA, Abuja, Najeriya. To madalla mun ga da Alhassan Bala da wannan rahoto na ka turo mana. Masu sauraro yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin sakonnin da kuke turo mana ko da shi kafin nan za mu je ga shirin noma tushen arziki tare da Muhammad Hafiz Baballe. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin ba sauraron suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku hira da wakilin Mustapha Nasiru Batsari da kwamishin ma'aikatar kula da harkar makiyaya da makiyayensu ragage da wuraren kiwo a jihar Neja. Umar Ahmad Sanda wanda ya fara yin ƙarin bayani kan irin dabaru da za su yi wajen farfado da sha'anin kiwo a tsakanin Fulani a jihar. A cikin shirin namu na wannan makon wakilin mustapha ya fara da tambayarsa kamar haka to amma rabu batun kula da lafiyar sufa akwai wani tsari da kuka ɗauka na duba lafiyar dabbobin nan in shekara sama da ashirin da suka wuce ina tabbatar maka ba a yi rigakafin dabbobi ba amma bana an yi wasu wurare daban-daban sai inda aka ji tsoron zuwa don rashin tsaro amma an fara rigakafi yanzu kuma za mu tabbatar da cewa za a rinka rigakafin na a sau biyu a shekara a lokacin kaka lokacin da suke fita daga bashekari da lokacin bazala lokacin da suke dawowa sannan wa'ina irin cututtuka ke damun su dai kamata a yi masu rigakafi duka za mu zauna da likitoci da masana da kuma gwamnati mu tabbatar da cewa ana masu wa'innan rigakafin da ya kamata sannan za mu dawo da jangali a jihar Niger don mu bambanta mu na ƙasa da kuma masu zuwa kiwo da wasu jihohi. Yawa kayan magana jangalin nan dama shine zan maka tambaya a kai. Ah, ya za ku ɗauko tsarin jangalin? jangali yana da takarda a rubuce wanda shi mai girma eh, esunufi shi ne ciyaman na wannan kwamitin mai girma sarkin kagaran memba ne da wasu jama'o'i da suke kai hmm. to takardar nan a yi maganan cewa a kawo ta a majalisar tsare-tsaren gwamnati a duba ta in akwai gyara a yi sannan kuma a sa ta a doka a tabbatar an ci gaba da karban jangalin don wannan jangalin ba wani abu face zai ba mutanen mu cewa lallai mun san su kuma mun san inda suke shekara sannan mun bambanta su su da irin yan bakin haure da suke shigo muna suna muna barna To, kasan Niger din nan akwai gandun dajin nan na kamfanin bobi wanda bayanai sun nuna da yana da hekta kusan dubu talatin da wani abu. Ah, mm. Kuma kusan duk Fulani ne zaune a ciki amma yanzu kusan kashi hamsin babu su na Fulanin nan. Wani tsari za ka bi don farfado da shi wannan gandun daji ganin yadda yake da tasiri kuma gwamnatin da ta wuce ma ta kashe makudan kudade a wannan guri. eh to abun da muka gane shine dai akwai rashin jituwa da kuma rashin gamsuwa na wasu 'yan ƙasa da suke nunawa a wannan gandun dajin. wanda ya kamata mu ci gaba da wayar da kawunan su su fahimci cewa wannan gandun dajin ba an ce wai na bafulatani ba a'a na makiyaya ne shi kuma kiwo sana'a ne kiwo yana duk kasar da ta ci gaba a duniya da kiwo ta ci gaba duk inda ba dabbobi a ƙasashen duniya nan zaka ga akwai rauni a ciki don abu ne da ke da muhimmanci sosai to su fahimci cewa ba wai an ƙayyade cewa dole bafulatani kawai zai zo ya kiwo wurin ba duk wani wanda ke da dabba zai iya kawo kawo dabbobinsa sannan ya taking advantage na wannan grazing reserve ba wai za su ɗauka kawai an kwace filayen su ne za a ba mu fulani ba a'a ba an kwace bane kaya ne na gwamnati in ma ka zo kana zaune a wurin akwai a wani abu da za ka rinka biya don ka tabbatar da cewa wurin ba naka bane na gwamnati ne to akwai rashin fahimtar wannan za mu ci gaba da fahimtar da su za mu je mu zauna da sarakunan kasan da su abun ya shafa don mu tattauna da su mu fahimci juna sannan su fahimci fiye da fahimtar da suke ma wannan gandun daji don a cikin yara a cikin bannan da ake yi a ciki su ba su fahimci cewa suna ma ƙasa banna ba ne sun ɗauka suna ma fulatani banna ne hmm. duk abin da dubban kuɗaɗen da aka kashe a wannan gandun dajin wasu suna shiga suna zuwa suna ƙone wa'annan kayayyakin wasu banna daban-daban wanda ke bai da kyau ya saba ma dokan ƙasa kuma hasara ne suke sama ƙasa gaba daya. yanzu daga karshe kwamishina wani albishiri da ma tabbaci su fulani musamman makiyaya za su gani albarkacin ita wannan ma'aikata sabuwa abin da za su gani dai insha Allah ne za mu tabbatar da cewa sun samu ingantaccen rayuwa fiye da yadda suke da za mu kula da makarantunsu za mu kula da harakan more rayuwa kamar ruwan sha da asibitocinsu ina tabbatar maka da cewa shekara takwas zuwa yanzu ko goma da suka wuce za ka gaba inda aka je rugar hilani guda ɗaya aka samu su bohol ko asibiti don ba wanda ke kulawa da su hmm. amma yanzu gaba ɗaya hankalin gwamnati na dawowa a kansu an lura cewa akwai kurakuran da ake yi da kuma yadda su da ake yi saboda haka wannan gwamnatin ina tabbatar maka da cewa ta mai da hankali zuwa wurin su kuma za su amfana yanzu mai girma gwamnan jihar Najeriya ce a dauke su aiki wanda ba a taba yi ba a tarihin Najeriya daga nan zuwa watanni kaɗan za ka ga 'ya'yansu cikin ma'aikatun gwamnati daban-daban sannan kuma za mu duba wani wuri ne ya kamata gwamnati tallafa wurin ba da scholarship a kansu don su je su koyi harkan kiwon zamanin nan kiwon dabbobin nan na zamani don su zo su koyar da iyayensu su koyar da 'yan uwansu duka wa'annan abubuwan za mu duba su ina ne suke neman asibiti muna nan muna dubawa inda ya kamata a sa masu asibitin lafiya da sauran asibitin dabbobinsu su duka muna kallon abubuwan ina tabbatar maka da cewa za su amfana na'am to kenan honorable korafin da bangaren makiyaya suka dade suna yi cewa jihar Neja an shawo kan wannan matsala kenan insha Allah suna cikin suna da ma'aikata ai suna cikin kasafin kuɗi mai kyau ma duk inda ya kamata a kama a sa kasafin kuɗi ana kai yanzu shi ma muke kai muna yi don mu tabbatar da cewa an sa su a duk bangarorin da ya kamata don su amfana. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin kwamishinan ma'aikatar kula da harkar makiyaya da makiyayinsa a jihar Neja Umar Ahmed Sanda da kuma wakilin a Neja Mustapha Nasiru Batsari. sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonin da kuke aiko mana ta imel. to bari mu fara da sakon shau adamu rijau ya ce a gaskiya ya kamata gwamnatin jihar mu ta neja ta waiwayo babban asibitin mu na karamar hukumar rijau da ke tungar magajiya domin mun ga ana ta gyaran asibitocin wasu ƙananan hukumomi amma mu na mu shuru kuma gashi kwamishinan lafiyar jihar mu dan karamar hukumar ta mu ta rijau ne to ya kamata dai a yi abin da ya dace tun lokacin yin hakan bai kure ba sai kuma wannan sako daga baban gida aa dogon zurmi jihar zamfara najeriya ya ce abin kunya abin takaici irin garin zurmi headquarter karamar hukuma a ce ana dab da cika shekaru biyu ba tare da mun ga hasken wutar lantarki ba a cikin wannan gari mai albarka mahukunta sun yi ko'in kula da matsalar tunda suna da kudade da za su saka sola da kuma injinan janareto don haka muna kira ga mahukuntan karamar hukumar zirmi da su dubi girman allah su taimaka su shawo mana kan wannan matsala allah ya ba ku ikon yin haka amin sai kuma wannan sakon haɗin gwiwa daga salihu isa fana da hakilu na allo fana da salihu jitaba fana da kuma yahuza mai asiri fana sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobin najeriya ya ce assalamu alaikum voa hausa matakin da gwamnatin jihar borno ta ɗauka na hana barace-barace da tallace-tallace ba tare da samar wa masu yin haka wani tallafi ba a gaskiya hakan bai dace ba ya kamata gwamnatin gwamnan zulum da ta duba wannan lamari da idon masira madalla a gaida baba ya kuma da sakon masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. ukraine ta faɗa a yau talata cewa hare-hare da rasha ta kai a wasu sassa biyu na kasar sun raunata akalla mutane takwas ministan harkokin cikin gida igor kilimenko ya sanar ta kafafen sada zumunta cewa a yankin khason da ke kudancin ukraine hare-haren da rasha ta kai ta sama da makaman atilare da ta harba sun raunata mutane hudu suka kuma lalata wasu gidaje rikicin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin isra'ila da hamas ya jaddada kalubalen da ke fuskantar wani gagarumin shiri na gina sabuwar hanyar kasuwanci daga india ta hanyar gabas ta tsakiya zuwa turai a cewar manazarta ana kallon hanyar tattalin arzikin india da gabas ta tsakiya da turai ko kuma imec a takaice da aka ba da sanarwa a taron koli na kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki da aka gudanar a indiya watan da ya gabata a matsayin wata muhimmiyar hanya ta zamani da kuma wani zaɓi a kan shirin kasuwanci na belt and road initiative na china biyu daga cikin 'yan takarar shugaban kasa uku na indonesia sun shaidawa wasu masu zuba jari na amurka ranar talata cewa za su magance matsalolin da suka shafi harkokin kasuwanci a kasar da ke kudu maso gabashin asiya Thomas Saro baki daya da haka muka kaga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Niger wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin. yanzu a madadin murtala faruk san ina da ya karanto labaran duniya sai julie lawrence gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan namu na yanzu hawa sharif ki muku fatan alkhairi sai an jima.